وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1444 wanda ya zo daidai da takwas ko bakwai ne yau takwas ne yau ko bakwai bakwai ga watan hudu a girgorin kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyati a nan cikin anguwar bolari a nan cikin fadar jihar gombe a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai har ilau a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid kuma dan da alaran maye mana jiya ba mu karasa shi ba har yanzu akwai aya ɗaya da ta rage insha Allah za mu sharhi akan ta bayan mun gama ɗan sharhin da za mu akan ta ne sannan za mu zo mu shiga wata magana wanda yanzu ta tada kura a wannan ƙasa kuma muke so mu tsokaci mu ma dangane da wannan matsala tun da matsala ce ta aƙida da tauhidi kuma wannan masallaci da wannan majalisi namu alhamdulillahi rabbil alamin tahadduthan bi ni'matillahi la fakharan cewa muna iyakacin ƙoƙarinmu wajen jan hankalin mutane akan matsalolin aƙida da tauhidi saboda mun sani cewa babu abin da ɗan adam zai je lahira da shi ya samu matsala irin a same ka da matsalar shirka ko kuma matsalar aƙida kana samun wannan matsalan a gobe kiyama wallahi wallahi birkin ka ya tsinke lamarin ka ya lalace haka kuma idan ka je wa Allah da tauhidi mai kyau ga aƙida ingantatta to da izinin Allah ko da akwai tabargazar da kaiwa Allah Allah na iya ainihin wato ya maka kuma ya saka ka a cikin aljanna saboda haka alarama zai yi wannan jahil mu karasa wannan aya sannan mu shiga cikin waccan magana alarama mai Allah madaukakin sarki ya na'am ونفخه ونفخه ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل الحق ولا يقولوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقست قلوبهم نعم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها نعم قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون Kamar yadda jiya muka yi bayani ko in ce tun shekaran jiya waccar ma muke bayani akan waɗannan ayoyi cewa wannan ayoyi guda biyu ne rak amma kuma suna kunshe da saƙonni masu ɗumbin yawa kuma alhamdulillahi rabbil alamina mun yi bayani akan gabar farko ta wannan aya shine rankwafuwar zukata da tankwaruwarsu da komawarsu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mun yi bayani daidai gwargwado abin da Allah ya sanar da mu sannan muka sake bayani dangane da ambaton Allah subhanahu ta'ala da irin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake bukata mutane su mai da shi ko hankali zuwa gare shi na yawan ambatonsa da yawan zikirori da karatun Ƙur'ani da biyayya gare shi da kaucewa abin da ya saba masa sannan muka bayani dangane da abin da ya shafi kaucewa da kuma bauɗewa Yahudawa da irin tsare-tsarensu na rashin ainihin wato biyayya ga Allah sawu da kafa abu na hudu wanda muka yi jiya wanda shine na kusa da ƙarshe shine muka yi bayani dangane da irin nau'ukan sako da mutane suke aikatawa shi yake jawo musu bala'o'i da masifu da matsaloli wanda wannan ayoyi suna ɗauke da wannan saƙo na cewa mu ji tsoron Allah mu kauce wa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana to abin da ya rage mana yau wanda shine zamu karasa insha Allah wanda shine saƙo na biyar a wannan aya shine faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa ilamu anna Allah yuhyi al ba'da mautiha ku sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala shine yake raya ƙasa bayan da ta mutu qad bayyana lakumul ayati Allah ya ce haƙiƙa mun muku bayanin ayoyi la'allakum ta'qiluna ko da za ku zamanto masu hankali da sanin ya kamata to wannan yana nuna mana mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu sani cewa Allah madaukakin sarki shi ke raya ƙasa bayan mutuwarta wanda wannan wa'azi ne mai girma a cikin haka mutuwar ƙasa yana da alaƙa da abubuwa guda biyu ko abubuwa guda uku abu na farko shine wata da wata da wata da wata wanda wannan shine halin da ake ciki yanzu ƙasa yanzu ta riga ta bushe duk wani abu na yabanya a jikinta yanzu ya kekashe sai abin da ba a rasa ba wanda yana iya rayuwa ko da da ruwa ko babu ruwa shine irin manyan bishiyoyi da kuma guraren da ake noman rani da dai sauransu amma banda su duk wani abin da Allah madaukakin sarki ke raya shi ta hanyar zubar ruwa to yanzu baya aiki to yanzu ƙasa ta mutu to nan da wasu watanni kuma Allah zai raya ta ta hanyar zubo mata da ruwa da kuma fitar da tsirrai masu amfani ga dabbobinmu da kuma masu amfani ga al'ummarmu gaba ɗaya to wannan shine raya ƙasa na farko da kuma kashe ta na farko na biyu malamai suka ce yana da alaƙa da wato rashin tattalin arziki da rashin walwala da kuma samun walwalar da kuma samun buɗi a gurin Allah wato idan talauci da fatara da bala'i suka yi mutane yawa to ka annal qar'ar admatat kai ka ce ƙasar ta riga ta mutu idan kuma alheri da yalwa da tattalin arziki ya zo wa mutane ka annal qarda qarda ƙadi a abin nan menene wamar ƙasa an rayu wannan shi wal ardu ba'da mautiha yana raya ƙasa bayan da ta mutu wasu suka ce babban abin da Allah ke nufi da wannan shine Allah yana raya ƙasa ta hanyar tauhidi da aƙida yana kuma kashe ta ta hanyar kafirci da munafurci da san Allah ya mutane suka koda da ayyukan asha to kamar ka ce ƙasa ta mutu ne haka kuma yayin da mutane suka dawo kan tauhidi da aƙida da biyayyar Allah to kai ka ce kasar kamar tara yuni wannan ma kusan ita ce malaman tauhidi a cikin karatu don haka duk wata da aka samu mafi kyau abin cewa za ka samu malaman tarbiyya da aka to haka kuma za ka san malaman aƙida da tauhidi suna da abin da su faɗa a fagen su su to su a fagensu yadda suka fassara wannan aya cewa ilamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha sirfin ku sani Allah shi ke tauhidi da biyayya bayan ta mutu da shirka da bid'a da kafirci ina fata ana fahimtar magana amma magana da malamai suka fi karkata zuwa gare ta shine Allah na iya raya kasan nan ta hanyar ruwan sama da hanyar fitar da tsirrai da samar da shuka mai kyau da yabanya bayan da ta mutu ta ƙeƙashe ta bushe wannan ne ma dalilin da yasa aka samu su ayoyi alaramma wanda suke ƙara ƙarfafa wannan magana Allah ya ce wa ayatul lahumul ardu Albarkin sarki ya ce wa ayatul ardu wa ayatul lahum aya ne ga mutane al ita ƙasa almayita matacciya almaita ko matacciya almaitatu matacciya ahyaynaha Allah ya ce muka raya ta wa akhrajna minha habban kuma muka dinga fitar da ƙwaya daga cikinta ya nuna daga wannan ƙwayoyi da muke cirewa in ji Allah cikin su ne ci suke gina jikin suke ci suke yin ƙiba suke ci suke haske suke laushin fata suke kyawun gani Allah ya ce wannan aya ce daga al'ardu a ha ƙasa muka rayar da ita almaita wacce take matacciya muka raya ta wa akhrajna minha habban muka fitar da ƙwaya daga cikinta fa minhu ya'kuluna daga cikinta ne mutane suke ainihin wato ci domin su samu rayuwarsu ta inganta an gane magana da kyau ko a wani guri alarma ya ce wa min ayatihi annaka taral arda إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى نعم إنه على كل شيء Allah ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala annaka taral arba kai dan adam musulmi zaka ga ƙasa khashi'atan ta ƙasƙanta, ta maida al'amarinta ga Allah ina ma'anar khashi'a anan ayyabisa ta bushe ta kekahe ta kurmishe gaba ɗaya. ba wata yabanya akanta ba wani kore a kanta ba wani kayan ado a kanta ba wani abu na yabanya ko na shuka a kanta annaka talal arda kashi'atan zaka ga ƙasa ta kaskanta ga Allah ta rankwafa ga Allah ta bushe ta ƙeƙashe ta kurmeshe ta murkushe ga baki daya an gane magana da kyau ko Allah ya ce fa zanna alai halma a lokacin da muka saukar da ruwa a kanta eh zat sai ta kumbura ina fata an fahimta ba'ana ta zamanto ta ɗauki fako daga cikinta za ta fitar da tsirrai warabat sai kaga ta burtso ta yi yabanya ta yaɗa al'amarin abin kayan kayan amfani ga baki ɗaya ihtazzat eh, warabat na fata an fahimta hece innal ladhi ahyaha la muhyil mauta lalle wanda ya raya wannan ƙasar, to lalle kuwa shine ke raya menene matattu innahu ala kulli shay'in qadir domin shi mai iko ne akan komai to da wannan ne malamai suka ce fassara ta uku dangane da wannan aya ko fassara ta hudu shine Allah yana raya ƙasa bayan ta mutu bima sai wannan ya nuna maka cewa kuma yadda ka mutu a nan duniya haka kuma Allah zai tayar da alkiyama an gane magana da kyau ko zai tashe ni zai tahe ka zai tashi kowa to haka yadda kaga ƙasa ta bushe ta kekashe ta kurmishe to haka kuma gobe kiyama Allah zai tashi mutane bayan da sun mutu gabaki daya ina fata ana fahimtar magana innal ladhi ahyaha la muhyil mauta an gane magana da kyau ko to haka nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala da yazo a cikin suratul baqara sai bayyana mana kan cewa wato inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي في البحر الناس نعم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد وموتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله يقول إن في خلق السماوات والأرض yana daga cikin halittar sammai da ƙasai lalle cikin halittar sammai da ƙasai inna fi halki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sassabawar dare da yini wataran daren yafi yinin tsayi wataran yinin yafi daren tsayi wataran kuma su zo daidai wa daida ina fata an fahimta wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri da kuma jiragen ruwa da suke gudana a cikin koguna a cikin kogi wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa da kuma ɗaukar abin da mutane suke amfanuwa da shi jirgin ruwa ya ɗauko mota kai jirgin ruwa sai ya ɗauko jirgi ma ya ɗauko mota ya ɗauko ton ton na abinci ya ɗauko kwantainoni malam ai wata shida ana mar lodi ai wata shida ana saukewa والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء da kuma da Allah ke saukarwa daga sama na ruwa sai ya ce fa ahya bihil arda ba'da Shi shine muhallin shahidin mu a aya sai ya raya ƙasa da wannan ruwan bayan ta riga da ta yi me ta mutu fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba da kuma ya dawar da Allah ya na kowace irin halitta a doron kasa ba kalar halittar da babu akwai wacce ka sani akwai wacce baka sani ba akwai wacce yau ma Allah ya kirkire ta da babu ita a doron ƙasa kwata-kwata yau din nan Allah ya farar da ita wannan kuma hatta malaman geography da malaman da suke bincike a cikin ruwa da man da suke kutsuwa cikin duhun ƙasa sun tabbatar da cewa babu ranar da za su shiga bincike na dabbobi a ruwa face sai sun ga wata halittar da ba su taɓa ganin irinta ba ta iya yiwa yau Allah ya kirkire ta ya samar da ita a doron ƙasa an gane magana da kyau ko shine wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifin riyahi da kuma jujjuya iska ran iska ta kudu ran ta arewa ran daga gabar ta kada yamma ran daga yamma ta kada gabar wa tasrifin riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ardi da kuma girgije wanda aka horar da shi tsakanin sama da ƙasa shi bai da faɗo ƙasa ba shi kuma bai haura ina ba ko ba shi da wata taya ba shi da wani inji da yake gara shi wasahabil musakhkhar baina samai wal da kuma giragizai da Allah ya samar da su tsakanin sama da ƙasa baina samai wal ardi sai Allah ya ce la ayatin duk waɗannan abubuwan da muka lissafa Allah ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa ayoyi ne wannan lamun din lamul qasam ne wallahi tallahi ayoyi ne amma ga waye yake zama ayoyi Allah ce liƙaumin ya nuna sai ga masu hankali ba fa hankalin gane gidanku ba ba hankalin idan ka taɓa wuta za ta ƙona ka ba ka gane haka ba ba wannan hankalin ake magana ba wannan ba wanda ba shi da shi ba hankalin in ka tahi daga nan ka san inda za ka bi da layin da za ka bi ka koma inda za ka kwanta ba ba hankalin in kana jin yunwa ka nema abinci ka ci ba ba hankalin ka yi wanka idan ka ji jikinka na tsami ba ina fata ana fahimtar magana ba hankalin karkaci gaya a bola ba ba wannan hankalin ake magana ba wannan hankalin kowa yana da shi amma hankalin da ake magana shine hankalin gane girman Allah subhanahu wataala da gane cewa waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyinsa wannan hankalin kuma sai ya jaka zuwa ga bauta masa shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi da kowa ba to wannan hankalin ake magana jama'a kuna fahimtar magana da ke ku inna fi zalika ya liqaumin yaqiluna wannan sanin cewa Allah yana raya kasa bayan da ta mutu ta hanyar zubar mata da ruwa gane cewa jirage suna gudu a cikin teku da kaya masu nauyi gane cewa dare yana sabawa da yini wataran su zo daidai wataran wancan yafi wancan wancan yafi wancan gane cewa Allah madaukakin sarki yana fitar da tsirrai daga cikin kasa wannan yasa ka kade ta cikin bauta in ya hana ka hannu in ya ce a yi a yi gane haka sai wanda yake da hankalin tauhidi da aƙida amma wanda ba shi da wannan to diyin da za ka yi da hina rantse da Allah ba zai na wannan ba jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku? saboda haka da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa mana a wannan aya ilmu anna Allah yuhyi al ba'da mautiha ku sani lalle Allah yana raya bayan da mutu wani abu ne yake cikin waɗannan ayoyi da muka ji sai Allah madaukakin sarki ce kad bayyana al ayati la'allakum ta'qiluna kaga a can ma sai yace inna fi dhalika la'ayatin liqaumin ya'qiluna ko sai anan ma sai yace kad bayyana al ayati la'allakum ta'qiluna mun bari dallala filla filla sala sala amma idan kuna da hankali an gane magana mun yi bayani filla filla in ji Allah amma idan mutum yana da hankali Allah ka ƙara mana hankalin gane girman Allah yan uwa wannan ja ya ƙare a yau ko a yanzu gobe za mu shiga ja na gaba amma kafin nan yau ina so zan yi wata magana ne dangane da wata matsala da wata ƙura da ta tashi a ƙasar nan amma wanda suka san wannan abin da ya faru su ne waɗanda gaskiya suke bibiyar kafafen yada bayanai na zamani da kuma suke bibiyar gidajen rediyoyi da gidajen talabijin namu na zamani da kuma waɗanda suke kan intanet da dai shauransu kwana biyu zuwa uku da suka wuce malam idris abdulaziz bauchi allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa lafiya da imani ya yi wata magana wanda aka zo ana cece ku sai magana ce cewa mu al'ummar musulmi su bin tabarki na ahli sunna daga cikin akidar mu da yin mu ba a neman taimakon kowa sai wane ne sai Allah wannan akidar mu haka take kuma idan muka ce ko wannan to bahaushe ta hadda kowar wake <laughs> an gane maganar da kyau ko ma'ana kowa da kowa duka shehunai ba ma neman taimakon su ina fata an fahimci magana ba ma neman taimakon masu kuɗi ba ma neman taimakon sarakuna ba ma neman waliyai ba ma neman taimakon sahabbai ba ma neman taimakon annabawa da manzanni ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da bai iya sai Allah ba ma neman taimakon shi akan haka wannan akida ce ta sunna kowa na rantsi da Allah dole ya da wannan idan ba ka yi da wannan ba to kana kan gabar fadawa shirka malamin na abin mamaki duk mutumin da yake ko dan primary ne a aqida da tauhidi ya kamata ya san wannan ko ba haka bane jama'a ko dan primary ne shi a aqida da tauhidi ya kamata ya san wannan amma yanzu magana ta ta da kura kurar da har ta kai ga ƙarshe yanzu shari'a kwamishon na jihar Bauchi sun turo wa da Ma'il Abdul takarda ta tantuwa ana gayyata sa muƙabala akan wannan magana an gane magana da kyau ko to alhamdulillah dama ya buga da manya-manyan ƙarna a baya balantana ƙanana na yanzu domin ya buga da ra'asul jarima ya buga da ƴaƴan ra'asul jarima ya buga da Muhammadu Yusuf alboko harami ina fata an fahimci magana Allah ya ce alam nuhulikil awwalina alam nuhulikil mhm. sai ce me Allah ya ce alam na hulikil alif. Da za kuma Allah kaira alaran ma, Allah ya ce alam na hulikil awwali na ba mu muka ga bayan na farko ba? Summa nutubi uhumul akhiri na kuma zamu ga bayan na karshe? Allah ya ce, To, ka na fa’alu bil mujirimi na haka muke yi wa mutanen banza. Malam Idris ya buga da na farko, yanzu kuma zai buga da nashi insha Allah ta'ala kuma Allah zai bashi nasa a kan manzon Allah domin wannan matsalar matsala ce ta kowa da kowa in dai kai musulmi ne ahlus sunna to wannan matsalar ta shafe ka kuma shiru akan ta ba daidai bane dazun da nake ganin khutbar malam Dr. Muhammad Ibrahim Disina a cikin khutbar yake cewa wallahi tallahi wannan maganar ta shafe mu dukkan gaba daya yace kuma idan aka bar wannan maganar ta wuce a ana ganin kan cewa malam Idris kade ta shafa mu bata shafe mu ba yace to nan gaba za ku zo ku ce annabi bai san gaibu ba a ce a kawo wannan malamin wallahi abin da ya faɗa kenan yace nan gaba sai kun zo kun ce annabi bai san gaibu ba yace a kawo wannan malamin dan me yasa zai ce annabi bai san gaibu ba saboda haka mas'alar aqida da mas'alar tauhidi jama'a ba matsalar wasa bace ba za kuma mu taba yin wasa da ita ba insha Allah ta'ala dan abin da Allah ya sanar da mu sai mun bayyana wa duniyar musulunci dan haka gaba gare ni na littattafai ne kusan guda hudu zuwa biyar amma guda biyu zan bude zan yi ishara ne da guda uku kawai wannan su littafin sunansa al-ubudiyya li fadilati sheikh a sheikh al-islam ibnu taymiyyah al-harrani wanda wanda ya idadin wannan littafi ya ta haƙiƙin sa shine Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id ibn Raslan mai littafin mana la ilaha illallah ma'ana ha shurutuha nawaqiduha wa fadailuha ka je ka bi wannan littafi da ya zo kan magana dangane da me ma'anar bauta ya kawo maganganu dangane da ayoyin bauta da hadisan bauta da kuma ma'anar bauta ita kanta a nan ne ya kawo cewa ibada ce cikin addu'a kuma akwai roƙon Allah ka tuya kai ko ba haka ba Allah ka tsare mu daga zaki to ba a wa kowa sai an sai Allah subhanahu wata'ala yace ko annabi ba a roƙar sa wannan abu ka je ka karanta wannan littafin al sannan wannan littafin da ke gaba gare ni mukhtasaru tashilil aqidatil islamiyya na professor Abdullahi bin Abdul Aziz bin Jibrin udul ifta'i wal ustaz بكلية التربية بجامعة Malik, سعود برياض wannan littafi da kake ganin sa Mukhtasaru Tashilil Aqidatil Islamiyya a cikin wannan littafin ne ne mana photocopy kusan shafi 15 ko 20 wanda muke karantawa da ko idan mun zo karatun littafin La ilaha illallah na taba zuwa da shi ne muku references da shi kuma wannan littafin bara na same shi aikin umara da na je Allah ya taimake ni wani daga cikin ɗaliban jami'atul islamiyya Allah ya saka mishi da alkhairi malam yaqub doctor wanda yanzu yana professorship nashi yana nan dan kumu ne anan wani babban malamin aqida ne da tauhidi shekarar sa 17 a Saudiya ka san dai wannan wa walidin wa da ya san Saudiya ai kuma ya san malamanta haka ne ko ba haka ba tun daga digirin farko yanzu yana professor so shi nashi shi ya dauki wannan littafin ya bani kyauta kuma a littafin gahe nan an rubuta yuhuda wala yubau kyauta ake bada shi a Saudiya in kana so buga jirgin ka kai maka an gane magana da kyau ku don wannan littafin mukhtasaru tashil al-aqidah al-islamiyya ya magana dangane da roko wa ake roka wa ake neman agaji wa ake neman tallafin sa in ba Allah ba babu kuma ya kawo yace hatta annabawa da manzanni ba iman da makon sojin su an gane wannan magana da kike ko wannan littafin kuma sunan sa mukul mufi la ilaha illa tauhid akan aka samu tauhid rububiyya tauhid rububiyya al asma'i was sifat akan su kawai yayi magana an gane magana da shi kuma a wannan umar da naje wanda take bata wuce uku ba yanzu ta ko wata bi ma da wannan abu wani shi ma ɗalibin jami'atul islamiyya da nima adam muhammad arko imam na GRA wannan masallacin inusa yakubu tare da shi aka ba mu littafin iri ɗaya don haka shi ma yana da wannan littafin shi ma littafin ya kawo maganganu ta alif abdulrazak bin abdul muhsin al ka je ka karanta ko ka nemi wannan littafin ina mai tabbatar maka da wahala ka zagaya din Najeriya ka samu wannan littafin guda uku da nake nuna ma dan ba su riga suka bazu ba in ku ka same shi to sai dai ka samu a hannun wani shi ma ya samo shi irin yadda muka samo shi amma a shago da wahala an gane maganar da ke ko saboda mu tafiya da muke Saudiya ba yawon duniya muke zuwa ba muna zuwa ne dan mu karo ilimi mu haɗu da malamai mu haɗu da ɗaliban jami'atul islamiyya mu zauna mu tattauna matsala ta ilimi kuma da larabci ake idan an je ba da Hausa ba idan haka in ka shirya to he ka iya larabci larabci ta yadda in ka ji za ku tattauna da su da larabci su haɗa ka da malamai kar ka je su haɗa ka da manya-manyan laktarorinsu manya-manyan larabawa ka haurawa ɗari da zufa in ka san ba za ka iya ba kar ka je to sannan ga guda biyu wanda a cikinsu zan yi magana littafi na farko shine al-akhta fi kusakurai da mutane suke da hi a cikin menene a cikin aƙida wannan littafin kun san abin mamaki wallahi a gurin mahaifi na gaje shi daga cikin abin da ya kwanta ya rasu ya bar mu da shi don haka daga ka kalli littafin kai ka san ba bugun irin yanzu bane alarama ta bahi gani takaddar kamar rubi uku ce billahi liz ina fata an fahimta irin littafai ne na da na da can shekaru talatin arba'in wallahi Da haka a ciki na samu littafin da na gani kuma ni kaina lokacin da na ga littafin na ɗauke shi wallahi tallahi ban san amfanin shi ba kawai da na gani littafi ne na addini kuma ni ɗalibi ne ina karatun ƙur'ani sai na ce to wannan irin namu ne sai na ɗauka na ajiye har zuwa lokacin da na samu ilimin da zan iya buɗewa in karanta in fahimci abin da yake cikinsa zan yi magana a cikinsa insha Allahu ta'ala yanzu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba littafi na biyu da zan yi magana wanda shine na biyar shine قول السديد شرح كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من لتاب كتاب التوحيد wanda ya ta'aliki littafin hina Abdurrahman bin Nasir Sa'adi malamin Sheikhul Islam wane ne Sheikh Uthaymeen Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen malamin sa shi ya idadin littafin ya gyara shi Kitabut Tauhid dai da ka sani ta inda zaka gane tauhidi bai ratsa mutane ba kun san wannan magana da malam Idris yayi tana nan yanzu haka cikin wannan littafin ba fa wani ne karatu ba fa amma ta zaka gane jahilci da yasan tauhidin mutan ya kai musu karo ya kai musu inda ya kai musu wai akan wannan magana yanzu ake rigima saurare ni ka ji minti biyar ba ni minti biyar insha Allah ta'ala an gane wannan magana da kyau ko so mas'alar ba matsala ce ta tada hankali da jijiyar wuya da ainihin wato abin nan ba ga babin nan malam yake cewa babu mina shirki an yastaghitha bi ghairi llahi aw yad'u babi zai yi magana akan cewa yana daga cikin shirka mutum ya nemi agaji ko taimakon wani koma bayan waye Allah subhanahu wata'ala alaran ma fa aiki ya same ka ayoyi mu ta kawo yanzu Allah ya ce wala tadu Mm. نعم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو نعم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده نعم وهو الرضا غفور رحيم Allah ya ce wala tad'u min dunillah kar ka yarda ka kira kowa koma bayan waye haka wannan ita ne aqidar mu ba da sunan Ahmadu sallallahu alaihi wasallam a ce ya rasulullahi mun shiga damuwa a fitar da mu ba a kiran annabi Musa ba a kiran annabi Isa ba a kiran mala'ika Jibrilu ba a kiran kowa sai waye sai Allah wala tad'u min dunillah kar ka kira wani koma bayan Allah ma la yanfa'uka wala yadurruka abinda ba zai cutar da kai ba ba zai amfanar da kai ba malamai suka ce duk daga an ce min dunillahi fa kowa ya shiga ci daga an ce koma bayan Allah to kowa ya shiga annabawa sun shiga manzanni sun shiga mala'iku sun shiga sahabbai sun shiga waliye sun shiga inyasi ya shiga sidi abdul ya shiga kowa ya shiga cikin fa in fa'alta din nan idan ka aikata fa innaka idan idan mina zalimi in ka kuskura ka kira sunan wani ma bayan Allah kana neman biyan bukata Allah ya ce to ka zama cikakken azzalimi wallahi to azzulmu anan ana nufin fa innaka idan minal mushrikina kenan domin zalunci akwai inda yake fassarwa da ma'anan menene ma'anan shirka daga ka fara wani kira kana neman taimakonsa ko annabi ne shi to ka zama mushriki Allah ya ce wa in yamsasaka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa ba mai yayi maka sai waye sai Allah wa in yuridika bi khairin in ku Allah yana nufin ka da alheri fala radda bi fadlihi ba wanda ya isa mai da falalan Allah ki samun ka wallahi in Allah ya rubuta za ka yi kuɗi ka jira lokaci kawai ba wanda ya isa ya hana ka yin kuɗi wallahi in Allah ya yi nufa za ka samu aiki wallahi in duk garin nan ba ka da gata ko mutum ɗaya sai Allah na rantse da Allah za ka samu aiki ba abin da zai hana ka samu mata wance da kake nema Aisha da binta da Fatima da bintoto ina fata an fahimta wallahi kwantar da hankalinka in rabanka ne ba wanda isa sai hana ka samunta wa in yamsaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi Allah yace nusibu yusibu bi rahbihi man yasha'u min ibadi. muna muna shafar waɗanda muka ga dama daga cikin bayinmu da rahamarmu da alherinmu wa huwa rahim Allah ya ce shi ne mai yawan gafara kuma shi ne mai jin kai a wani wurin lafiyar sarki ta alaran ma hukunan lahi rizika wa hmm. Allah ya ce go inda lahi rizika ku ne ma arziki a gurin waye a gurin Allah ba wanda zai ke azurta mutane sai waye sai Allah duk wanda ya ce zai baka arziki ko zai to jama'a idan arzikin duniya ma ba mai bayarwa sai Allah ya za a yi wani kawai da babban riga ya zo ya ce kai ta mana biyayya gobe kiyama za mu dura guda saba'in a gara mu zuba kwa aljanna kaga wannan ayya ya mai da kai wani gauraka billahi la ilaha illa duk wanda ya gaya ma haka kace shehi eh to na gode da wannan tayi da kai mun Allah ya saka kaga wallahi wayata babu recharge card ba da data da Allah aban dubu biyu in sa data lahiran nan da Allah zan neme ta gurin Allah aban nan anan ni dubu biyu kawai nake bukata yanzu wallahi ya baka dubu biyu ka sa data ya fiye maka alƙawarin gobe zai saka ka aljanna dan ƙarya yake ba zai iya maka ba shi ba shi ma a kiyama ta kansa yake yi an gane maganar da kyau ko shi ma a kiyama ta kansa yake yi dan haka ba a neman arziki sai a gurin wane ne sai a gurin Allah dan haka Allah ya tafi fita go inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru ku nemi arziki a gurin Allah ku bauta masa ku gode masa ilaihi turja'una domin gare shi za a mai da ku gaba daya a wani guri Allah ranma Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillahi يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah ya ce wa man adallu wa ya fi ɓacewa a duniya bari ku ji in kana cikin waye mafi ɓacewa da tambaɗewa da lalacewa a doron ƙasa to bari ka ji waye Allah ya faɗa mana kuma na san da ni da kai ba ma so mu zama cikin wanda suka fi kowa bata ko wa man adallu wa yafi kowa bata wa yafi kowa lalacewa wa yafi kowa dan zama dan wuta mimman yad'u min dunillahi sama da wanda ya kira sunan wani yace yana neman taimako a gurin sa koma bayan Allah kuma muka ce min lahin nan koma bayan Allah nan kowa da kowar wake sun shiga ciki ba wanda bai shiga ba jama'a kun fahimci magana da kike ku mala'iku suna ciki ba irin mala'ika a ce yayi taimako ko a ce ana neman taimako mala'ika mala'ika ba abin da zai iya maka na rantsi da Allah kai jama'a malamai ma da suke cewa shi taimako neman taimako ya kasu kashi biyu akwai neman taimako irin wanda yanzu yake magana wanda ba wanda yake yi sai waye sai Allah kubutar da mutum daga wuta wa yake yi saka mutum a aljanna wa yake yi samar da lafiya in ba lafiya wa yake yi samar da haihuwa in ba haihuwa wa yake yi samar da abinci in ba abinci wa yake yi sutura sakawa in babu wa yake yi abincin suhur wa yake bayarwa na buɗe baki wa yake bayarwa lemo da ayaba wa yake bayarwa waɗannan duka Allah ne ke menene ke bayarwa to ba wanda ya isa baka sai ba sai shi wallahi to akwai kuma neman taimako wanda ɗan adam na iya bukata a gurin ɗan wannan ba shi ake magana ba wani eh da Allah ba da dubu ɗaya taimaka mu alarma eh da Allah taimaka mu mu ɗora kayan nan a mota an ban buhun shinkafa ne guda biyu azumi yayi ya kama ni da yawa da ku sosai ba zan iya daga shinkafar nan ba dan Allah taimaka min Allah ramma mu saka ta a mota wannan duka ana neman taimakon juna aiko to ko shi din idan Allah bai bawa Allah ramma damar ya taimaka min mu dora bukun suga a mota ba ya isa ya taimaka min shi ma an koma gurin wa kuma har ilo dai an koma gurin Allah tare da cewa wannan taimakon ana iya neman taimakon ɗan adam amma idan shi ma ɗan adam ɗin Allah ya ba shi damar ya taimaka maka haka ne ko ba haka ba har yanzu dai neman taimakon gurin wa aka ƙara komawa to yanzu in dai ba kai daskin dari ba ne kai ina ganin ya dace ka gane wannan maganar bai kamata a zo ana faɗa akan ta ba amma saboda ba su da hankali wai za su zauna malam Idris baka zauna da hidima ya ka kare da shi balantana ka tsoka na tsuliyar dodo billahi allazi zai ya muku kata kata wallahi in dai akan wannan ne na rantsi da Allah ba yadda kuka iya da wannan malamin wallahi yana da ayoyi yana da hadisai yana da maganganun magabata Wallashi har a cikin malamanku na yan bid'ar duka yana da maganganun da zai tumurmushe ku na rantsi da Allah saboda haka matsala ce a fili wanda kamar yadda na faɗa ɗazu ɗan firamare a aƙida da tauhidi ma ya kamata ya santa balantana ko manya-manyan jigajigan malamai wai an nemo gayya an yi taron gayya da malaman ɗarika da malaman abin nan izala da malaman wane ne wai an haɗu wai za a yi zama da malam idris akan wannan matsalar da ɗan firamare ma zai iya ba da amsa a kanta to amma za mu zo a daga ƙarshe za mu saka ce da wasu bayanai wanda mun gano dasisar dama ya tsone musu ido ya hana su sakat ya dabaibaye bid'a ya hana ta sakat ra'asul jarima ya rasa yadda zai yi da hi abauci <laughs> an gane makarar da kyau ko so don haka tunda an samu wata gaba to bari a yi hujumi a kan shi insha Allah wa ya'aba Allah illa an yutimma nurahu huwa allazi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي الله يتشيني دي الله وندا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ya turo annabinsa da shiriya da kuma addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kullihi dan ya ɗaukaka shi akan duk addinai da ake don banza ga baki daya walau kariha al mushrikuna ko mushrikai sun ki dan haka dandazan mushrikai duni, jami'an thumma la ziro. kowa ya taho in dai akan wannan ne na rantse da Allah duk wata gayya ba an ce akwai abin nan aljanu ma guza biliyan uku ba sun musulunta su ma sun karɓi ɗariƙa su ma muna gayyatar su su zo bauchi gobe ƙarfe goma kasan ya ce yana da aljanun biliyan uku sun karɓi ɗariƙa a hannun shi to su ma an ce da su za a yi zaman su ma su zo faki duni jami'an sun mala sun zero eh makaddamai ne ko <laughs> an gane maganar da kyau ko to don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wanda ya fi ɓata sama da wanda ya ainihin wato kira wani koma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wanda ba zai iya amsa masa wannan kiran ba har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafiluna sun kana dangane ga barin kiransu Allah ya ce wa idza hushira nasu kanu lahum a'da'an idan aka tahi kiyama wannan shehunai da wannan waliyai da waɗannan annabawa da waɗannan manzanni da kuka dinga kiran sunansu kuna neman agajinsu Allah ya ce wallahi za su zamanto abokan gaba gare ku gobe kiyama

فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نعم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار جزاكم الله خيرا على رمضان ni yau ayoyin ma nake jin su daban kamar ma kai ya dai wallahi ayoyin duk sun fi zaki ma yau akaramaka Allah ni murya ta kamata ta ƙara gyaruwa billahi lillahi alamin tsabar ana magana tauhidi ne murya ta ƙara gyaruwa haka ina fata an fahimci magana Allah madaukakin sarki ce iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab ka tuna lokacin da waɗanda suka yi biyayya waɗanda aka yi wa biyayya za su yi baran-baran da waɗanda suka yi musu biyayya a filin tashin alkiyama me dalili wa ra'aul azaba saboda sun ga azaba wa taqatta'al bihimul asbab duk wata dangantaka a ranar ta yanke musu ba wanda zai taimaki wani wallahi wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna wanda suka yi biyayya zaka su ce ya Allah ga ma za ka mai da mu duniya mana ka maimaita mana rayuwa wallahi za mu watsar da su a duniyar kamar yadda su ma yau suka yi watsi da mu ai mun dauka za su iya yi mana wani abu a nan lahira Allah ya ce "Kazalika, yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihi haka nan za mu nuna musu ayyukansu sun yi asara a kansu wa ma hum bi minan nari kuma ba za su fita daga cikin wutar jahannama ba wa za su ce rabbana ya ubangijinmu inna a ta'ana sadatana mun biye wa shugabanninmu mun biye wa jagororinmu mun biye wa shehunanmu mun biye wa kudufanmu mun biye wa gausosinmu. ina fata an fahimta gausi jama'a wanda ake kiran sa bayan Allah ana ya gausi ka taimake mu ya gausi kaza a wani lokaci ma a kira shi da sunan Allah ƙarara. a wani lokaci ma a ce wai shi ne ya bawa Allah aran duniya Allah ya gagara rike duniya ko ba aka saka rera waka ba saka suka rera to wannan wanda kake wa wannan kirarin kana mai da shi Allah har kana dora shi a saman Allah wallahi kiyama in ta tashi zaka yaba wa aya zakinta za su faɗa su ce rabbana ya ubangiji inna ata'ana sadatana lalle mun biye wa manya manyan shugabanni da malamanmu, mun biye wa waɗanda suke jan mu akan wannan batata wa kubara'ana da waɗanda suke manya a cikin aƙidar mu fa adalluna sabila gahi yanzu sun batar da mu daga tafarkinka Don haka rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi Allah ka ribanbanya musu azaba kan azaba kai musu tasu kuma kai musu tamu ka ji wayo ka ji wayo wai ai musu azabar su ta kansu kuma su ma azabar su a ɗauka a saka musu tunda su suka ja su rabbana atihim dhifain min al'azabi wal anhum la'nan kabira Allah ka la'ance su la'ana wacce take mai yawa mai yawa mai girma yasa a wani guri da suka ce ai masa azabar sai Allah ya ce qala li kullin dhif sai an rubanya muku azaba da fata kuna fahimtar magana saboda haka ba zai yiwu ba ka zo ka ainihin wato abin nan jama'a annabi Muhammadu din fa

Ya a haka ma. Allah maɗaukakin sarki ya ce masa, ƙulka ce masu in nila amlikul da kun barran wala rashada wallahi ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zan iya mallaka muku cuta ba haka kuma ba zan iya mallaka ba wannan haƙƙi ne na Allah bazan iya mallaka muku komai ba a cikin wannan abubuwa in inni ya musu lalle inni lan yujirani min Allah ahad ba wanda ya da ni daga wurin Allah ka ji fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana abin da zai kashi yace wallahi ni ma ba da wanda zai tsiratar da ni a hannun Allah lan yusira min Allah ahad. ai idan ana maganar Allah wallahi kowa rawanin sa ya tsinke jama'a in dai ana maganar Allah kowa girman sa a kasa yake wallahi sai an sako Allah sai a dawo na farko ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga an ce Allah ta girman annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasa yake da na Allah wannan dole mu sani وإذا دعاه ويكشف الأرض أكثر مع الله قليلا قليلا ما تذكرون الله يتي أمن يجيب المضطر إذا دعاه don Allah wake kira wake amsa buƙatar wanda ya higa cikin tsananin buƙata idan ya kira shi in ba Allah ba ba wanda yake amsa buƙatar wanda ya higa cikin buƙatar tsananin buƙata jama'a ko kun san cewa wannan fitrar ta cewa ba wanda ya isa sai Allah hatta kafirai suna da ita hatta kafirai suna menene suna da wannan fitrar kawai ƙarya suke sun kisa yadda da Allah ne hatta kafirai suna da wannan gariza din da wannan fitrar cewa fa ba wanda ya kai in bawa ba in ba Allah ba shi yasa idan suka shiga cikin bala'i wa suke cewa ba suke kira Allah suke kira daga sun shiga bala'i sai su kira sunan waye sunan Allah saboda me saboda sun san shi kadai ne zai iya cire su ba wanda zai iya cire su amma fa kafire ne ba su yadda su bauta mishi ba amma fa in sun shiga bala'i fa ba wanda suke tunowa sai waye sai Allah وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki idan suka hau jirgin ruwa sai ta fara tangal tangal da su za su kife ta fara tambal tambal da su suka tabbatar za su hallaka da'u Allah sai su kira waye Allah mukhlisina lahu a lokacin suna tsanta addini gare shi amma falan ma jahun ilal albarri daga ya tseratar da su zuwa tudu idahum yushrikuna he su koma shirkas ashe kenan duk ta kafiri ya yadda babu sama sai waye sai Allah me yasa annabi Isa ba a lokacin me yasa ba su na a lokacin me yasa ba su kira Uzairu ibn Allah da suka ce dan Allah ne ba me yasa ba su kira shi ba me yasa suka tsantsanta kira zuwa ga Allah saboda sun san ba wanda ake roƙo ake kira ake godo ake neman gudu masai amma daga sun kan tudu suka shawo ya kai musu karo kuma kuma shiga jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku saboda ka amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah akwai wani Allah tare da Allah Allah ce kalilan ma tazakkaruna kadan ne kuke wa'azantuwa in an muku wa'azi akan tauhidi kadan ne suke samu ni'ima ta tauhidi ta ratsa su su yadda da girman Allah su yadda abotawa Allah shi kadai manzon Allah da har ilo ala ramma yace qul la amliku nafsi naf'an wala darran Allah alamul ba إيه. ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إيه. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون Kul ka ce musu la amliku li nafsi naf'an wala darra wallahi ni annabi Muhammadu bana iya mai amfana wa kaina cutuwa ko amfani illa ma sha Allah sai iya abin da Allah ya ga dama zai mu walau kuntu a'lamul ghaiba da na san gaibu da na san abin da yake oye lastakthartu min alkhairi da na yawaita aikin alheri wa ma masani su'u kuma da wani mummunan abu bai same ni ba jama'a ko kun san manzon Allah ya taba hawa raƙuma raƙumar ta kada annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in annabi ya san za ta kada shi zai hau ba zai hau ba tabbacin annabi bai san gaibu ba annabi ya je ta'if aka sa kafirai suka mai suka jaddafe shi har suka yi masa ruba'iyya suka yi masa haƙuri idan ya san in ya je za su jefe shi ai ba zai je ba haka ne ko ba haka ba wannan faduwar da manzon Allah ya akan taguwar shi har ta kai san da ya sallah a zaune saboda baya iya miƙewa ya tashi sahabbansa su ma suka yi sallah a zaune fa ashara idan cewa shi yana sallah a zaune su ma suka yi sallah a menene a tsaye fa ashara ilaihim an annabi yayi musu isharar cewa su ma su menene su zauna manzo Allah yake cewa inna ma ila al imam li utamma bihi ku sani an sanya liman ne dan ai koyi da shi idza raka'a farka'u idan ku yi ruku'u ku yi ruku'u idza rafa'a farfa'u in ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu in yace sami Allahu liman hamidahu ku ce rabbana wa lakal hamdu wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'una idan limamin ku yana sallah a zaune ko kun fi jakunan anguwar ku lafiya to kuma ku zauna ba karewar lafiya kenan ba to in dai limamin ka yana da matsala ta rashin lafiya to in dai ka da shugaba a lokacin da abin da ya yi haka ita ba na kai kaina amfani ko cutarwa kuma da na san wani abu na gaibi da na yawaita alkhairi kuma da babu abin da zai cutar da ni wa masaniyarsu in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minuna ku sani ni kawai mai gargaɗi ne kuma mai albishir ga waɗanda suke muminai kawai shine Inda ma ana basharun ka ce musu ni يوحى إلي أن لا إله واحد نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم على رمى آه، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا Mm. in tad'uhum Allah idan ma kun kira su la yasma'u du'a'akum ba za su iya amsa muku kiran ba walau sami'u da kuma za su ji din ma mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba yace wa yawmal qiyamati kuma ranar tashin alqiyama yakfuruna bi shirkikum za su kawo shirkar da wala yunithul khabir ba da wanda ya fi kowa Allah jama'a kun fahimci maganar da kyau ku jama'a an nuna min lokaci yayi tun ɗazu don haka za mu dakata ana amma wannan rigimar bata kare ba eh in Allah da akwai sauran ayoyi kuma kun san ban taba wannan littafin ba shi ma sauran littattafai kuma dama na ce ishara kawai ne zuwa gare su saboda haka gobe in mun zo idan alarama ya mana jan farko muka yi tarjamar ma'anonin ayoyin sai mu sake dawo a filin daga kuma insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka kuskure ko tuntuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana To, sannan kafin na karanta waɗanda suke abin nan duk wanda ya zo da miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar za a nemi taimako kamar yadda aka faɗa. Akwai Ummi Adamu Abdullahi ta turo mana naira dubu biyu, akwai Ahmad Isa ya turo mana naira ɗari biyu, akwai Abubakar Bashir ya turo mana naira dubu biyu, akwai Muhammad Sadiq Sadiq Ali ya turo naira dubu ɗaya, akwai Salih Kamal ya turo naira ɗari uku, akwai Abubakar Ɗahiru ya turo naira ɗari biyu, akwai Ahmad Muhammad ya tura naira ɗari biyu akwai ibrahim kabiru ya turo naira dubu biyu sannan akwai nasirin transport limited sun turo mana naira dubu goma wannan nasirin transport limited ɗin jama'a muna buƙatar a sasu addu'a allah ya sa saka musu da alheri domin akwai wata dubu biyar biyar da suke bamu tun kusan shekara biyu da ta wuce ko uku suke tura mana a cikin akawun ɗinmu na abin nan menene media wanda da shi ne muke dan hadawa muke dan yin wasu ayyuka a wannan masallaci saboda haka gahi sun turo da naira dubu goma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara wannan kamfani daraja da kima da martaba ubangiji madaukakin sarki ya kara bunkasa shi sannan akwai garba turan akwai hamza turan naira dubu daya akwai Lokoman ibrahim ya tura naira dubu biyu akwai wani ba suna tura naira ɗari biyu akwai hassan yusuf ya tura naira dubu naira ɗari da hamsin akwai wani ba suna wani ba bawan Allah hima turo naira dubu goma Allah ya saka kowa da alheri akwai wani baban wani bawan Allah ya turo naira hamsin ko sannan akwai wani iyayen shi sun rasu ya turo naira dubu biyu akan ayi musu addu'a to Allah gafarta musu wani ba Allah turo naira dubu shida naira ɗari shida da sittin Allah ya saka kowa da alheri kuɗin da muka samu yau naira dubu talatin da hudu da ɗari uku da naira sittin total ɗin kuɗin gaba ɗaya naira dubu ɗari uku da biyu daidai haka ne dubu ɗari uku da biyu da Allah jama'a kafin mu je kun ga yau muna sha shida daga wata muna so kuma zuwa ashirin ga wata mu yi kokari mu tsaye da neman taimakon dan tunanin yadda za a raba to har yanzu dai ba mu kai miliyan ɗaya ba kuma muna so mu samu akalla miliyan ɗaya wanda za mu yi aikin nan na bana saboda wallahi mutuwa ake fa na rantsi da Allah ana mutuwa fa wallahi mutane ku yi ta aikin alheri fa mutuwa fa ake fa a daina wasa da aikin alheri to ga takardun mutane kullum marayu da gajiyayyu sai turo takardu suke kuma muna so wannan karan ai musu abu mai gwabi wanda kowa zai ji kamar yana da uba kamar bahi da wata matsala dan Allah a taimaka a taimaka za mu ƙara karanta rubuto mu account din nan mu ƙara karanta ga wani ma sai naira 50 a rubuto mu account din nan mu ƙara karanta shi da Allah kafin komanda ya magana dan rubuto mu account da Allah yanzu mu ƙara karantawa saboda wasu suna neman su taimaka ba su samu akawun ɗin ba ko Yau wato akawun name ɗin kamar yadda aka sani shine abubakar yaya arabi foundation bankin kuma shine unity bank Akawun number kuma shine 0052120730 zan ƙara mai tashi zero. Unity Bank Abubakar Yaya Arabi Foundation da Allah jama'a su ƙara taimakawa Allah ya taimake mu gabaki daya na'am bismillah amma da akwai sanarwa kafin masu bukatun akwai Ramadan lecture wanda Professor suke shiryawa duk shekara shirya a gabatar da ita ranar Lahadi zuwa karfe goma safe waya dake cikin GSU. Na'am. Ci gaba. Da cikin abin nan wani suna a Gamishin University. Wanda zai gabatar da lakasha da abin kuma shine Dr. Abdullahi Usman Shi ne zai gabatar da wannan lakasha karfe goma na safe insha Allah a cikin Gamishin University. Sannan akwai wani kamfani da ainihin wato wanda malam Isnar wanda ya ba dubu goma yake da bukata ta addu'a akan sa addu'a Allah ya biya musu bukatun suna na sannan akwai wani kamfani da yanzu ya aiki cewa zai zo yau zai ba da ainihin wato kunu da kosai fi sabilillah wa'anda suka sha ruwa a nan su ma suna bukata a kusa cikin addu'a Allah ubangiji ya biya musu bukatu na alkhairi dubu goma da za ka yi magana wani ba Allah ne ya ko zakka ce ce a sa su marayu a yi masa addu'a Allah ya yau kaka dukiyarsu kuma Allah ya tsare dukiyar nasu sannan akwai wa'anda suka rubuto bukatunsu da abubuwan su jiya sakamakon bako da aka yi ba karanta ba akwai wanda ya ce yana da ainihin wato ‘ya'ya mata sun kai shekaru da yawa amma Allah bisa sun samu sun yi aure ba a roƙa musu Allah Allah ya auren su sauran ‘ya'ya musu ne gaba daya wanda ya cewa ma masa yau kwana biyar da rasuwa a roƙa mata Allah Allah ya ji kan ta da sauran musu ne gaba daya wanda yake cewa malam adda eh, ɗan take cewa ta soja ne yau shekara goma bai zo gida ba a roƙa masa Allah duk in Allah sai da halin lafiya ina rayuwa kuma Allah ya dawo da hankalin su zuwa gida wanda yake cewa malam ah, addata yace addasar kare sun sa ta a gaba suna neman hana ta haihuwa wadda hmm. ka roƙa mata Allah Allah ubangiji ya yi ta wannan jinya akwai waɗanda suke gidan haya su rubutu suna buƙatar a roƙa musu Allah Allah ya ba su gidan kansu da da dukkan wanda suke gidan haya akwai wanda ainihin wato ya ce tsawon shekara 30 yana fama da sihiri a cikinsa. a roƙa Allah Allah Ubangiji ya warkar da shi tare da ire-irensa ga Ƙur'ani guda a roƙa Allah bukatun su na alheri Allah ya biya musu kun da ya kawo yake cewa a roƙa ba na Allah Ubangiji ya biya musu wani ba Allah ya ce Allah ya biya musu bukatun su na alheri ya ce malam ah, na tura application ɗina na neman aiki a roƙa mun Allah Allah ubangiji ya ba ya tabbatar mun da wannan aiki ya sa masa albarka a ciki wanda kuma yake cewa akwai wata sa a wani ban Allah shi kuma ce yana roƙon al'umma addu'a da kuma aiki da kuma kayan aiki shi dai yana gidan haya ne har an sa mai nus na sai bar gida ma yana ginin ɗakuna guda biyu ya gina su ya kai tsawon su rufi ne bai ba yake roƙon addu'a Allah ya kore masa yadda zai yi riba kuma in akwai wanda ke da hannun ke

bukatu Allah ka biya mana bukatun mu na alheri ya Allah duk waɗanda suka taimaka da su suka taimaka da abun hannun su suka taimaka da lafiyar su da lokacin su wajen taimakon wannan addini naka Allah ka taimake su ah, afwan yanzu a juma akwai foundation na AA mai AA ah, mai katifa alhaji awali mai katifa da haɗin gwiwan madina air medical center ne ko mai cewa ne mm. kenan bolari mm. sun shirya taimakawa al'ummar musulmai maza da mata waɗanda suke da cututtuka guda biyu wanda suke da cutar ulcer sun ware za a ba mutum dubu ɗaya maganin da bai gaza na kwana talatin ba mutum dubu ɗaya wanda suke da ciwon hawan jini mutum dubu ɗaya da ɗari biyu su ma za a ba su magani wanda bai gaza na wata ɗaya ba saboda haka wanda duk ike da bukata zai je wannan asibitin air Madina Air da ke nan bolari za a fara abin daga gobe takwas ga wata takwas ta safe za a fara zuwa karfe goma na sha biyu. iya adadin wa'anda suka je dubu da suka kare ko dubu da ɗari suka kare shi kenan Allah wani ya ba marasa lafiya lafiya amin amin wato Alhaji Awolu mai katifan nan muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan bawan Allah da shi da shi mai Madina asibitin Madina na Igano din nan Allah ya sa aljanna wallahi suna iyakacin kokaru kwanan nan yaro da ya samu wata jarrawa yana aiki a wani guri sai ya samu matsala kuma ya samu abin nan custom sai ya zama kamfanin da yake aiki da su ya samu matsala da su suna so su yi masa damejin wannan aikin da ya samu wasu kuɗi ne suka karya a hannun shi na kamfani ya zo ya same ni na san yaron muka zauna muka tattauna da shi ya ce to amma ya ji labari alhaji awolu mai katifa yana taimako yana so na mar jagora da Allah da kai na ɗauke shi a mota na muka je har gurin alhaji awolu mai katifa a ofis ɗinsa na same shi na ce masa ga yaron nan halin da yake ciki kuma ya samu a custom ana so a yi blackmailing dan abin da suka ce shine za su hau intanet za su sa sunan yaron su bayyana shi a matsayin criminal su kamfanin da ya sa matsalar su kuma yaron jinyar mahaifiyarsa yayi da kuɗinsu su da hoton mamar da komai ya nuna mu, ba na bincika na samu ba shi da wata matsala yaron bari na je na samu alhaji awwal wallahi tambaya ya nawa ne kuɗin aka ce kaza ne kawai je biya kamfani yace tafi custom ɗinka wallahi sannan shekaran jiya akwai yaron da yayi alƙawarin shi alhaji awwalu mai katifa yayi alƙawarin zai taimaka masa da kuɗin registration a Gombe State University yace amma ya zo ya same ni shi yaron na yi bincike in ya tabbata gaskiya ne ni da kaina na kira shi na gaya mishi jiya na kira shi na gaya mishi yake cewa ya ɗauki rabin registration na yaron gaba ɗaya so yana kokari tsakani da Allah kuma musamman ni yakan bani wasu damammaki ta irin waɗannan kuma ina godiya kwarai da gaske domin a duniya ba abin da mutum zai maka ya burge ka irin ya baka dama ka taimaki wani saboda ita ce kaɗai za ta maka amfani a lahira duk abin da za ka ci ko ka sha wallahi ba zai ma amfani ba sai irin wannan to in ni ka ban dama na yi amfani da damar aka taimaki wani ka gama burge ni wallahi ka gama burge ni saboda haka alhaji awwalu mai katifa muna ma addu'a Allah ya saka ma da alheri kana kokari kuma jama'a suna faɗin alkhairi da tare da kai yanzu ga ofis din mu nan wannan ofis din mu ga su malam Yakubu nan ofis din da muka kama na sauke karatuttuka da ayyukan mu wannan plaza nasa wannan na bakin titi da ya ji labarin ina neman neman ofis zan buɗe a gurin sai ce in dai ni nake neman ofis ya biya kuɗin hayar ma gaba ɗaya don haka mu je mu kama kawai shekaran mu guda ko kwandala ba mu biya ba wannan karan da hayar ta ƙare ya samu labari sai ce in kawo rabi ya kawo rabi mu biya na ba da dubu hamsin ya ba da dubu hamsin muka biya ya biya mana rabi ba rakan kyauta gaba ɗaya ma ya ba to kaga mutumin da yake muku wannan ai ya kamata ku jinjina masa muna masa addu'a Allah biya shi da aljanna to sannan yanzu kuma gashi an dauki nauyin marasa lafiya dubu da ɗari biyar za a ba su magani dubu biyu da ɗari biyu da hamsin wannan dubu ɗaya wannan dubu ɗaya ɗari biyu da hamsin ko to Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya shi da shi da wannan asibiti na Madina da wannan kamfani na Nasrin dinnan wanda muka ce suna taimaka mana duk wata suna sa mana 55000 muna addu'a Allah ya saka musu da alheri akwai mutane da yawa masu irin wannan kokari sai dai ba za mu so mi ta faɗa mi ta faɗa lokaci sai ya kure amma akwai ire-iren su da yawa a cikin wannan da awata mu sai dai mu ce Allah ya biya su yawwa shi ma madinan jiya ma ya turo nasa ko yawwa dubu goma goma duk wata yana bayarwa Allah ya saka wa kowa da alheri rabbana atina fid dunya حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا